Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. shugaban rasha vladimir putin ya ƙudiri aniyar gurgunta zaben amurka da aka yi bara ya muzanta tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurkan hillary clinton a wani mataki da ba taɓa ganin irinsa ba daga bisa ne tsaye shawarar taimakawa donald trump kamar yadda aka gani a bayanan sirri da hukumomin leƙin asirin amurka suka fitar hakanan mun ayyana cewa shugaba putin da gwamnatin rasha sun fi son shugaban na amurka mai jiran gado donald trump rahoton ya ci gaba da cewa putin da gwamnatin rasha sun yi kokarin su taimaka shugaban na amurka mai jiran gado inda duk suka samu damar yin haka manyan hukumomin leƙen asiri na amurka uku ne suka saki rahoton sa'o'i bayan da shugabannin hukumomin suka yi bayanin sirri ga shugaban na amurka mai jiran gado donald trump a birnin new york shugaban amurka mai barin gado barack obama wadda ya bada umarni a gudanar da wannan bincike a ranar alhamis ne aka masa bayani kan sakamakonsa trump ya kira bayanai da aka gabatar masa zaman mai ma'ana amma a cikin wata sanarwa da ya fitar daga bisani ya ce duk wani kokari da rasha ko wasu kasashe suka yi na yin katsalandan cikin zaben na amurka daga ƙarshe kokarin su ba shi da wani tasiri kan makomar zaben da aka yi cikin watan nuwamban bara hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka fbi ta ce bata kawar da ta'addanci a zaman dalilin mummunan harin da aka kai a tashar jirgin sama da ke birnin fort lauderdale da ke jihar florida jiya juma'a ba jami'in hukumar george piro ya faɗa a jiya a wani taro da manema labarai cikin dare cewa hukumar tana binciken duk wata kafa ciki har da ta'addanci jami'an tsaro waɗanda suke tsare da wadda ake tuhuman sun ce sunansa esteban santiago ɗan shekaru 26 da haihuwa wadda ya sauka tashar daga jihar alaska a jiya juma'a an hakikance ya buɗe wuta tashar ya kashe mutane biyar ya jikkata wasu takwas kamun a kama shi jami'in na fbi ya ce maharin yana dauke da bindiga ta hannu mai ƙwarya-ƙwaryar sarrafa kanta fadar white house ta shugaban amurka ta umarci dukkan jakadun kasar waɗanda suka san cewa su 'yan siyasa ne su mika takardar barin aiki kafin nan ko kuma nan da ashirin ga wannan wata ranar da sabon shugaban na amurka zai kama aiki wannan ita ce al'adar in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby jiya juma'a inda ya tabbatar da cewa jakadun amurka waɗanda ba 'yan siyasa ba su ne kusan kashi saba'in cikin ɗari na jakadun ƙasar a ƙetare za su ci gaba da aikinsu inda duk inda suke amma ƙarƙashin wannan umarni an bayyana cewa jami'ai masu shirye-shiryen karɓar mulki na shugaba mai jiran gado su suka aika da sako ta kafofin diplomasiya suka umarci lahirin 'yan siyasa da aka naɗa jakadu ƙarƙashin gwamnatin obama sabbata sun mika takardun barin aiki nan da ashirin ga wata mataki da jaridar new york times ta ce ya saba al'ada inda ake barin irin waɗannan jami'ai bisa wasu dalilai amma jami'an gwamnatin mai jiran gado suka ce babu wata manufa ta gayya cikin wannan lamari An jima kaɗan ne ake sa ran shugabannin Afirka za su hallara birnin Accra na ƙasar Ghana don su halarci bikin rantsuwar kama aiki na sabon shugaban ƙasar Nana Akufo-Addo da zai karɓi ragama daga shugaba mai barin gado John Dramani Mahama. bayan wannan rantsuwar ce kuma ake jin shugabannin karkashin jagorancin da ecos ta dora shugaban najeriya muhammadu buhari za su yi zama don daukar matakin warware takaddamar shugabancin gambia inda shugaba mai ci yahaya jamme ya ki amincewa da ya sauka mulki bayan adama baro ya lashe wannan zaɓe matakin da shugabannin ka iya ɗauka zai iya kaiwa ga matakin karfin soja kamar da tun farko ƙungiyar tattalin arzikin afirka ta yamman wato ecos ta nuna alama ya jamme dai ya yi watsi da barazanar ta ecowas da nuna hakan tamkar kaddamar da yaƙi ne akan gambiya kakakin fadar shugaban najeriya garba shehu ya tabbatar da cewa za a yi wannan zaman a hira da da wakilin sashen hausa nasir adamu ilhikaya to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc jiya juma'a ne a hukumance wakilan majalisun dokokin amurka suka kidaya ƙuri'un wakilan zaben shugaban ƙasa da a turanci ake kira electoral college wadda ya tabbatar da donald trump a zaman shugaban amurka na 45 gida waɗannan ƙuri'u shine mataki na ƙarshe na halatta sakamakon zaben na amurka da aka yi ranar 8 ga watan nuwamban shekara ta sha shida hakkin mataimakin shugaban amurka ne ya tabbatar da ƙidaya ƙuri'un wadda hakan ke nufin mataimakin shugaban amurka mai barin gado joe biden ya jagoranci zaman haɗin gwiwa na majalisun biyu da aka yi jiya lokacin da ake gida ƙuri'un wakilai daga majalisun wakilai sun ƙalubalanci sakamakon zaɓe daga aƙalla jihohi goma saboda an samu a korafi korafin cewa an danne wasu yancin yin zaɓe da kuma zargin cewa rashi ta yi amfani da kafofin sada zumunta wajen karkata sakamakon wannan zaɓe daga karshe dai hakan bai yiwu ba kuma wato mataimakin shugaban na amurka joe biden ya ayyana cewa donald trump ne ya lashe zaben da ƙuri'u 304 yayin da abokiyar karawarsa wato hillary clinton ta samu ƙuri'u metan da 27 A Faransa, ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a yana nuna cewa shugabar jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ko masu zazzafar ra'ayin kishin ƙasa Marine Le Pen ta fara bayyana inda za ta fi ba da ƙarfi a manufofin harkokin waje in ta samu nasara a zaben ƙasar. waɗanda za su haɗa da ƙarfi wato haɗa ƙarfi da hukumomi a Washington da Moscow su yaƙi masu matsanancin ra'ayin addinin Islama da kuma bullo da sabbin manufofi na dangantakar ƙasar da ƙungiyar tarayyar Turai za ta kuma zurfafa dangantakar ƙasar da ƙasashen Afirka renon Faransa. a wata hira da manema labarai masu magana da harshen turanci a birnin paris kan batutuwa da dama lifin ta kare guguwar canji da take kadawa a turai da amurka wacce ta tunkuɗe sanannun 'yan siyasa wannan ra'ayi na canji yana daidai da irin manufofin jam'iyyarta ta national front party ko nfp a takaice labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani a sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Ba kalamar so ke da wuyar faɗiwa, hakikar so ke da wuyar rabewa. Kalmar so na da wuyar rabewa ala nazarin so mai ruɗa. arso ta sannu a sannu ala muji arso cirace ya tafi ga ala ba kalmar so ke da wuyar faɗiwa hakikar so ke da wuyar rabewa ba kalmar so ke da wuyar faɗiwa ma da mu mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan dalilan da ke kawo wa mata masu juna biyu cutar jijjiga a lokacin haihuwa. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan irin abincin da mace mai jego ya kamata ta rinka ci, wanda zai kara mata lafiya da kuma kare ta daga kamuwa da wasu cututtuka. Shi ma rahotonmu na uku zai mana magana ne akan ayyukan da wata ƙungiya mai fafutukar kula da lafiyar yara ƙanana a jihar Bauchi ke yi, yayin da rahotonmu na hudu shi ma zai magana ne akan irin abinci masu gina jiki da kungiyar win take kira ga gwamnatocin da yaransu ke fama da cutar tamowa da su bullo da tsare-tsaren da zai taimakawa ayyukan na kungiyar save the children ke yi wajen samar wa yara ƙanana abinci mai gina jiki Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo maku ƙarshen jawabin da Malam Sani Yahaya jami'in rigakafi a ƙaramar hukumar lafiya da ke jihar Nasarawa ya yi wa taron mata iyaye a kan allurar rigakafi a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyo murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar Raya ƙasashe na ƙasa amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya a lafiya hedkutar jihar nasarawa sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da Mamman Nasir. Allahu ka mana gani idajina, Allahu ka mana zaɓi a gona. Zaɓen da ka sa a Ubangiji na, biyan da ka so bani da za a na. Harkar so ta kasannu a sannu Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da mata masu juna biyu dalilan da ke kawo cutar jijjiga wacce ake kira eclampsia a turance yayin haihuwa. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Malama Amina Yakubu jami'a ce a sashin lura da mata masu juna biyu yayin awon ciki da haihuwa na babban asibiti da ke birnin dutse. Ta yi mana ƙarin bayani a kan haka. Jijjiga iri biyu ne nan. Akwai jijjigar da suke a dalilin rashin isasshen jini a jikinsu. Akwai kuma jijjiga da suke yi a dalilin idan jinin mutum ya hau sosai ba a sani ba mai bi matar ba ta zuwa awu saboda idan suna zuwa awu duk wannan ana kula da wannan abubuwan so in ya zama na bata yi awu ba kuma jinin ta ya hau sannan akwai wasu sinadarai guda biyu da ake gani a fitsarin mutum shine protein da glucose wannan protein da glucose din su suke hassasa wannan din jijjigar yayi to in dai aka samu wannan shine ake samun jijjiga shi yasa in dai lokacin in dai mace ta zo awu duk zuwan da ta yi za a ɗaura hannu za a yi wannan gwajin fitsarin idan muka ga akwai alamomin wannan ciwo na jijjiga to ana kokari a magance wannan abin kafin ta zo da haihuwa misali a ce mace yayin da ta zo haihuwa aka samu shi wannan ciwo na jijjiga din wani irin matakai kuke ɗauka yawanci akwai wata allura da ake kiranta magnesium sulfate yawanci ita ake musu ita wannan magnesium sulfate ita ke saukar da attack din na jijjiga din sannan kuma za a duba a ga yanayin jijjiga tatin yawanci inducing din sa ake idan zai yi shine a jijjigo haihuwar kafin lokacin ta yi akwai wata kwaya ta meso to ita yawanci ake sa musu sai ta tuttugo haihuwar in aka yi wannan abin ya kwanta sai mutum ya haihu wasu kuma in aka ga abin ya yi wasu ana yi musu cs saboda a kare faruwar abu a wani shawarwari zaki bayar ga 'yan uwanmu mata na su mai da hankali su dinga zuwa awo kuma su dinga bin dokokin da ku malaman asibiti kuke ba su domin gujewa faruwar haka to shawarar da zan bayar ga su matan ne da kuma yawanci iyayen miji saboda gaskiya muna samun ana samun matsala da iyayen miji sosai da sosai wasu iyayen mijin suna hana matan su zuwa asibiti sai su zauna su basu a gida a ita musu maganin hausa saboda akwai matar da ta zo kwanaki jinin ta ne ya hau da muka gaya mata cewa jininta ya hau sai an kara uwar mijin da ta koma gida ta faɗa sai uwar mijin ta hana ta dawo suka ringa mata jike-jike wai akwai jike-jike na karin jini da ake na hausa aka ringa bata jike-jike na har sai da jinin jikin nata ya dawo ma saura bai fi 7% ba sannan aka ɗebo ta aka kawo ta shawarar da zan ba mata a nan shine awu yana da matukar muhimmanci ko da a ce kalau saboda a wajen awu za a tantance duk wani abu da aka san cewa akwai kinga akwai alamomi na hatsarin haihuwa to wannan alamomin na hatsarin haihuwa a wajen awu ana kula da su sosai a tabbatar da cewar kowace mai ciki an ba ta kulawar da bata samu wannan abun ba sannan duk patient din da aka samu da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ana ƙoƙari a magance matsalar kafin a ce ta zo haihuwa saboda haka shawarar da zamu ba su shine da Allah su daure su ringa zuwa awo yana da matukar muhimmanci malama Amina Yakubu kenan Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Bayan ɗaukan ɗawainiya har na tsawon watanni tara ana renon ciki, an shawarci mata masu jego da su kiyaye irin abincin da za su rinka ci bayan haihuwa domin dawo masu da kuzari a jikinsu. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Madan Hajiya Rayyana da sashen yaƙi da cutar tamowa a hukumar kare lafiya ta jiha ta iso mana da ƙa'idodin suka dace ga mai jego ta amfani da su. Abinci kamar mu dai in za a ce kalkasa su za a yi dai haka a gulgushe to abu ne wanda za a gama sa kamar a gungu. Akwai abinci mai gina jiki, akwai abinci mai sa kuzari, akwai abinci mai kare lahiyar dan adam. To ka gani cikin wa'annan gungun abincin da na zana ya kamata a ce a wuni kowane ta samu a cikin shi ta samu ta tsakuro ta ci kenan ta ci a wuni akalla so biyar kenan dan saboda lahiyar ta da lahiyar ɗanta kuma dan yaron ta ya samu nono isasshe wanda zai sa shi ya warware da wuri akasin haka idan bata samu wannan abinci ba me ke faruwa in bata ci sau biyar ba yaron ta dai zai rika samun nono ko da yaushe yana samun nono to amma nonon nan sai a rika tambaya daga ina yake tahowa kenan daga cikin abin da ya mata saura na cikin jikinta ne yake tsakurwa ana yin nono yaro shi yana da layi amma ita tana ramewa Allah hatta kai inda za ta kai ba ta iyawa amma muddin bata yi ba wa'annan to ya zamanto matsala ce a wajen ta, to shi yasa ita kuma sai ta shiga ita ma cikin kwamuso da ake cewa nau'in abincin ya kasance akwai matan karkara akwai na birni birni kaka kenan za ta kaya abincin da ake kawo mana a birni ai daga karkara yake ko kenan ana samun akwai garake a karkara kenan abincin da ake samu a wannan cikin birni ana samun makamantin su suma a nan karkara kenan daidai karhin mutum shine ya kamata ya rika saye ko bayan haka majigo a cewar likitoci ya dace ko kamun ta efu ta zan kitin kara asibiti mafi kusa domin binciken lafiyarta duka a tunkahun bunƙasa rayuwarta madan Hajara yana da kira da kuma sa mata akan hanya. Daman tun da cikin ta ka gani akwai magunguna da ake bata tana haɗewa da maganin nan mai ƙara jini kenan ci gaba za ta yi da shan shi hatta ya da wanka. Kuma yaro bayan ta aihu aka yi suna ko kamata ta koma likita in ta je likita a sake diba ta a diba lahiyar yaron ta ya zamanto an bata eh, umarni an kwatanta mata abubuwa wanda za su gyara mata eh, rayuwarta da rayuwar ɗanta da tsaftace komi tunda ka san ko an yi zancen abinci abinci in babu tsafta ha an yi banza duk abincin da zaka ci komin kyan shi komin tsada shi in dai baya da tsafta to ka ci banza sai ka ɗaukan ma kanka cuta kenan sai ta je likita an waye mata kai bisa gidanta da gyara muhallinta da komi da komi a can kuma ban da shi a mata bayani bisa kan me ya kamata ta ma yaron ta in ban nan tsantsa ne yaro bayan aihuwa kuma ban shi a mata bayani bisa kan shaushawa da lokutan da ya kamata ta zo ta rika kawo yaro shaushawa da lokutan da za ta rika kawo yaro a rika auna shi ana diba lahiyar shi sha'ibu mani murya Afirka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. Ita ma ƙungiyar masu fafutukar ganin an inganta kula da lafiyar yara ƙanana a jihar Bauchi sun gudanar da taron bita na yini ɗaya don ganin an ƙara kasafin kuɗi domin inganta lafiyar yara ƙanana. In ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. da yake bayani a madadin shugabar ƙungiyar emeka oba dalilin da ya kawo ma bauchi shine muna neman alignment na 2017 budget with key nutrition priorities ya zauna a ciki a dalilin da ya kawo mu kenan kuma mitin din mun yi tare da key stakeholders from mdas ministry agencies and department da suke aiki tare a bauchi state mitin din gaskiya it was a successful one dan deliberations din da aka yi da even communicate din da aka yi issue out za a karanta mana can an jima sai mu ga detail objectives in na meeting a takace dai na ga dai meeting din was a highly successful one a nan mun samu commissioner na agric ya zo meeting din mun samu representative from commissioner of health sannan kuma mun sake samu representative from chairman bauchi state primary care development agency kuma akwai media houses that su ma kansu ma sun zo mun samu representative from 20 lga nutrition focal person da suke a cikin bauchi state so i would say that meeting din a takaice was a successful one emeka oba kenan daga civil society scaling of nutrition a nigeria da yake bayani kan yadda suke kokarin kasafin kudin alhaji sale umar na bayi daga majalisar dokokin jiha shine shugaba a harkan kiwon lafiya a majalisar wannan taro dai an shirya shi ne domin ainihin jami'an ainihin wato abinda ake kira da turanci nutrition na ƙananan hukumomi mu ashirin kuma bisa tsarin kundin tsarin mulkin najeriya na zo a madadin dukkan 'yan majalisun jihar bauchi ne abinda wannan taro yake yi yana magana ne akan cewa kasafin kuɗi wanda ya shafi bangaren. nutrition a shekara mai zuwa kuma ka kinga dole ya zama na muma muna ciki to a nan akwai wani tsari wanda hukumar unicef take gudanarwa na shekara biyar wanda gwamnatin jihar bauchi tana ba da kashe 50 cikin 100 hukumar unicef tana ba da kashe 50 cikin 100 to daga hukumar tsara eh, kasafin kuɗi sukan sa wannan kaso ɗin wanda mu a matsayinmu na wanda za mu appropriating wato za mu tantance kasafin kuɗi mai na shekara mai zuwa dole ya zama muna da masaniya akan wannan al'amari to a bisa wannan mun yi alkawarin cewa duk abin da gwamnatin jihar bauchi ta turo mana a kasafin kuɗin shekara mai zuwa abin da ya shafi kiwon lafiya musamman wajen ba da tallafi ma yara ƙanana da mata masu juna biyu wajen su samu ingantaccen abinci mun shiri ba za mu rage kokobo ba za mu bar shi domin gwamnatin jihar bauchi ta ba da nata kaso ma hukumar lafiya ta unicef to a nan za mu yi amfani da damar mu ta 'yan majalisu mu roƙi gwamnati da ta ba da fifiko musamman bangaren da ta shafi kiwon lafiya sannan kuma a tsarin mulki irin na majalisa akwai abin da muke kira eh, budget performance bayan kowane wata uku za mu buƙaci ma'aikatar kiwon lafiya ta bamu a rubuce ya yanayin gudanar da kasafin kuɗi yake tafiya shin gwamnati tana fitar da kuɗi aikin yana tafiya sannan mu kuma za mu fita a fakaice mu je mu ga shin ayyukan ana gudanar da su to idan muka lura an samu na kasu wajen fitar da kuɗi daga bangaren gwamnati za mu iya zuwa a matsayi na alaƙa ta zamantakewa tsakanin masu zattaswa da masu yin doka mu roƙi gwamnati cewa ta yi fa matukar ba da fifiko a bangaren kiwon lafiya domin shi ne wanda idan an yi shi yakan je har ga talaka wanda yake zaune a lungu da sako na jihar Bauchi. Alhaji Sale Umar Nabayi kenan daga Majalisar Dokokin Jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. An yi kira da jihohin da yaransu ke fama da lalurar tamowa da su bullo da wani tsari da zai tabbatar da shirin da Win na Save the Children ke yi na samarwa yara abinci mai gina jiki a daidai lokacin da wadin aikin Win din ke shirin nade tabarmarsa. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Shugaban shirin na ƙasa Dr. Muhammad Liman ne ya bayyana haka ya jagoranci manema labarai zuwa garin Tantagare da ke yankin karamar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina don ganin shirin yadda kawar da tamuwa ke gudana. babban kira shine a samu kyakkyawan tsari na gudanar da waɗannan ayyuka ɗin abin da ake kira strategic plan wanda kuma ba wai ɗan tsari na shekara ɗaya ko shekara biyu ba a samu tsari wanda zai ɗore kwarai da gaske ko an samu canjin gwamnati idan aka samu kyakkyawan tsari za a ci gaba da irin waɗannan ayyuka ɗin to alhamdulillahi muna aiki da waɗannan jihohi ana tsatsara irin waɗannan tsarin da zai kai kamar shekara biyar domin a samu kyakkyawan yanayi na gudanar da ayyukan nan da kuma samar da irin kudaden da za a yi amfani da su a gudanar da ayyuka din. wani irin kalubale wannan shiri ya samu tun daga lokacin da kuka fara gudanar da shi babban kalubale shine na rashin kuɗi domin komai za ka yi sai da kuɗi ko foras da ma'aikata ne ko samar da waɗannan magunguna ne musamman yanzu muka ɗau maganan shi rutf ɗin wato sinadarin maganin da ake amfani da shi muhimmi wajen eh, warkar da yara wannan cuta za ka ga cewa ya yi ƙaranci ƙwarai da gaske ƙananan hukumomi da yawa ba su samu daman samun waɗannan ayyuka ba saboda ƙarancin kuɗi lokacin da muka fara mun so a ce an faɗaɗa ayyukan wadda an aka je jiha gaba ɗaya dukkan ƙananan hukumomi suna da wannan shiri to saboda karancin kuɗi musamman eh, yadda gwamnatocin jihohin arewa suke fuskanta a halin yanzu ya hana wannan don haka wannan babban kalubale ne kuma muna fatan cewa yanayi zai canza da za a samu lalle gwamnati irin musamman alƙawura da suka yi na wajen sake waɗannan kuɗaɗe an samu waɗannan kuɗaɗe shugaban shirin samar da ingantaccen abinci a arewacin najeriya wato win dr muhammad liman kenan na zanta da wasu mataye da suka ji gaje shirin a garin tantagarya nafisa tantagarya wannan taro da kike zuwa me za ki iya gaya mana da abin da kika karu na haihi yarinya ban ba ta ruwa ba ga yanar lahiyar talau ba ta yi komi ba ba ta yi rama ba ba ta yi masassara ba ta yi ciwon kai ba wannan ita ce haihuwar ki ta farko eh haihuwa ta ce ta farko fiddausu Masauri. me ya kawo ki wannan asibiti ta kawo ni wannan abin ganin tamuwa kwana nawa aka yi ana kula da shi wannan yaro kwana satin shi bakwai shi dai gaskiya aka sallame shi wani irin abu kika kari da shi da zuwan ki wannan asibiti gaskiya na karu da komai da abubuwan da ake koya min da aka sallame shi na je na ci gaba da yi mashi kuma alhamdulillah daga nan bai kara samun matsala komai ba muhammad Salisu rabiu muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu. Yanzu kuma sai maganar rigakafi a inda zan barku da Malam Sani Haya jami'in rigakafi a ƙaramar hukumar lafiya da ke jihar Nasarawa domin ci gaba daga inda ya tsaya a makon da ya gabata yayin da yake wa taron mata jawabi a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya headquarter jihar nasarawa akwai sabon rigakafi wanda aka kawo ne maganin tarin pneumonia zai yi maganin tarin pneumonia zai yi maganin wato ciwon sankarau za a sake yi musu magani na tari wato ciwon kunne na yara wanda yake sa musu kuka a cikin dare wannan tare wannan rigakafin yana nan an zo da shi za a ci gaba idan yaro ya kai wata tara za a yi mishi rigakafi na measles wato ƙyanda, ko kuma bakon dauro don a sake mishi na yellow fever wanda za a yi mishi saboda ya kare shi daga cututtuka wa'annan rigakafi suna da mahimmanci a rayuwar yara an fi son yaro kafin ya cika shekara guda ya gama wannan rigakafi akwai maganin da ake bayarwa vitamin a yana taimakawa garkuwan jikin yaro domin ya kare shi daga waɗansu cututtuka waɗannan suna da mahimmanci a rayuwar yaro amma shawarar da muke bayarwa kowane lokaci iyaye su dinga ɗaukan yaransu suna kawo su asibiti domin a yi musu rigakafi su ga tabbatar da cewa kafin shekarar nan yaran sun gama yin rigakafin so gaba ɗaya kuma ina maimaitawa ana fara rigakafin nan ne daga lokacin da aka haifi yaro shi ne ake fara rigakafi ba a jira sai a ce sai sati ɗaya wayansu za su ce a aje yaro yana ƙanƙani sanyi sai bayan sati a'a idan an haife shi a ɗauke shi a kawo shi asibiti ko da an aihu a gida ne zuwa da shi asibiti a wannan lokaci yana da muhimmanci. Hai mu tafa masa gaskiya mun ji daɗin wannan jawabi ya yi jawabi a takaice kuma ya faɗi ƙwarara kuma muhimman batutuwa da ya kamata mu sani game da rigakafi. To yanzu zai mana tambaya idan ya yi tambaya kamar yadda aka ce wanda suka ba da ansa daidai akwai kyauta da za a ba su yanzu dai na yi jawabi a takaice to gashi zan yi tambayoyi guda uku tambaya na na farko yaushe ne ya kamata a fara kawo yaro rigakafi daga lokacin da aka haifi yaro lokacin ne za a fara kawo shi asibiti domin a duba lafiyar shi. Tambaya ta biyu rigakafin daga fata yana maganin wani cuta. Salamu alaikum, Aisha Aliyu, ina maganin tarin wuka. Daga fata yana maganin tarin Muka. Malam Sani Haya kenan jami'in rigakafi. Malam Sani Haya kenan jami'in rigakafi a karamar hukumar lafiya da ke jihar Nasarawa yake yi wa taron iyaye mata jawabi akan rigakafi yayin taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashen ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin lafiya hedkwatar jihar Nasarawa. Zainab Babaji ce ta jagoranci gabatar da taron. Ibrahim Alfa Ahmad gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi su har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. shugaban rasha vladimir putin ya ƙuduri aniyar gurgunta zaben amurka da aka yi bara ya muzanta tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba daga bisani ya tsaye da shawarar taimakawa donald trump kamar yadda gani a bayanan sirrin da hukumomin leƙen asirin amurka suka fitar. hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta ce ba ta kawar da ta'addanci a zaman dalilin mummunan harin da aka kai jiya a tashar jirgin sama da ke birnin fort lauderdale a jihar florida jami'in hukumar george piro ya faɗa jiya a wani taro da manema labarai cikin dare cewa hukumar tana binciken duk wata kafa ciki har da ta'addanci a zaman hujjar da aka kai wannan hari. fadar white house ta shugaban amurka ta umarci dukkan jakadun kasar waɗanda suka san cewa su yan naɗin siyasa ne su miƙa takardun barin aiki nan da ashirin ga wannan wata ranar da sabon shugaban na amurka zai kama aiki wannan ita ce al'ada in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby a jiya juma'a masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin gumala ke cewa ku huta lafiya.